This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima si Garba zai shigo mana da shirin na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama sauran labaran duniya daga bakin Sarfila Hashim Gumel. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Kungiyar 'yan bindiga ta kasar Sudan da ke yaƙi da sojojin ƙasar a wani ƙazamin rikici na kusan shekara guda. Ta amince da wani ƙuduri da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya na nema a tsagaita wuta a cikin watan Ramadan mai alfarma. Kungiyar Rapid Support Force ta faɗi a yau Asabar cewa tana fata ƙudurin zai taimaka wajen kai agajin jin kai da ake bukata ga miliyoyin mutanen Sudan da faɗa ya ratsa da su. kwamitin sulhun mai wakilai goma sha biyar ya kaɗa ƙuri'a daga garin birnin jaya a ranar juma'a domin amincewa da ƙudurin birtaniya ta gabatar ana sa ran za a fara azumin watan ramadan ranar litinin ko kuma ranar talata tunadai sojojin suka goyi bayan kiran da shugaban majalisar ɗinkin duniya ya na tsagaita wuta a watan ramadan sudan ta faɗa cikin rudani a tsakiyar watan afrilu lokacin da aka daɗe ana takun saƙa tsakanin sojojinta da na rsf faɗan tituna iyalai da dama a kudancin birnin rafa na gaza sun rasa matsugunne a yau asabar lokacin da sojojin isra'ila suka kai hari kan ɗaya daga cikin hasumiya mafi girma a wurin inda suka ce shingan hamas na amfani da shi wajen shirya kai hare-hare kan isra'ila ba a samu asarar rai ba harin na isra'ila na ƙara matsin lamba a ɓangaren ƙarshe na yankin da bata kai hari ba kuma sama da falastina miliyan ɗaya da suka rasa matsugunan suke samun mafaka ɗaya daga cikin mutane ɗari uku mazauna wannan husumiyar da ke da tazarar mita ɗari biyar da ya kan iyaka da masar ya shaida kamfanin dillancin labaran reuters cewa isra'ila ta ba su gargaɗi na tsawon mintuna talatin na su gudu daga ginin da daddare a ɗaya bangaren kuma sojojin amurka da ƙawayenta sun harbo jiragen sama marasa matuka guda goma sha biyar da 'yan tawayen yemen da ke samun goyon bayan iran suka harba a tekun bahar maliya da tekun aden a ranar asabar in ji na sojin amurka jin kaɗan bayan haka 'yan tawayen sun yi ikirarin kai harin inda suka ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwa na kasuwanci na amurka tare da harba jirage marasa matuka a kan jiragen ruwan yakin amurka a barhamaliya da tekun edin wannan dai na ɗaya daga cikin hare-hare mafi girma da tun da mayakan hutu suka fara a watan nuwamba a wani farmakin jiragen yaƙi marasa matuki da makamai masu linzami kan jiragen ruwa a yankin tekun bahar maliya masu muhimmanci ga kasuwancin duniya a matsayin goyon baya ga falasɗinawa a yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas da ke samun goyon bayan iran a zirin gaza babbar rundunar sojin amurka ko centcom ta ce babban harin na huthi ya faru ne kafin wayewar gari a cikin tekun bahar mali da makwabciyar gabar tekun edin. An yi ta harbe-harbe a Port-au-Prince a daren Juma'a, wani wakilin AFP a wurin ya ji da kansa yayin da mazauna yankin ke neman mafaka a cikin wani tashin hankali na baya-bayan nan a babban birnin kasar Haiti. Yanayin jin kai na ci gaba taɓarewa kuma ƙungiyoyin agaji da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi rigaɗin ƙarancin magunguna da kayan abinci bayan da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai suka haifar da tarzoma a cikin al'ummar yankin caribbean da ke fama da rikici a makon jiya a cewa wani ɗan jarida na aap da ke wurin an ji ƙara harbe-harbe a faɗin babban birnin ƙasar da yammacin ranar juma'a musamman a gundumomin Trogu da Pacot da Lalu da Kanef da ke kudu maso yammacin ƙasar. Mazauna cikin firgici sun yi ta tururuwa don neman mafaka inda shaidu suka shaida wa AAP cewa sun ga gama tsakanin jami'an 'yan sanda da 'yan bindiga yayin daga dukkan alamu gungun 'yan bindigan ke kwarin kwace ikon ofishin 'yan sanda a tsakiyar birnin wani jirgin sama mai saukar ungulu da ke sintiri akan iyakar amurka da mexico ya yi hatsari a jiya juma'a inda ya kashe sojojin kasar biyu da kuma wani jami'in tsaron kan iyakokin amurka in ji rundunar sojin amurka a cikin wata sanarwa ta fitar rundunar haɗin gwiwa ta amurka ta ce jirgin sama mai saukar ungulu na uh-72 lakota da ke aikin tallafa aikin kare iyakar kudu maso yammacin amurka ya faɗo da misalin karfe 2 da minti 50 na rana agogon yankin jiya juma'a yayin da yake gudanar da ayyukan sintiri a kusa da birnin rio de grande na jihar texas sanarwar rundunar haɗin gwiwan ta amurka ta ce wani soja ya samu rauni sanarwa ta ce ba za a bayyana sunayen waɗanda aka kashen ba har sai an sanar da 'yan uwansu abin da ya faru ana kan binciken musabbabin hatsarin kamfanin dillancin labaran associated press ya ambato wani jami'in gundumar ya rawaito cewa waɗanda ke cikin jirgin sun haɗa da mace ɗaya da maza uku rahoton ya ce mutumin da ya jikkata na cikin mawuyacin hali. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. zauren VOA. Har yanzu muna jihar Agadez na ƙasar Nijar, inda wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud yake tattaunawa da mahalarta zauren kan soke dokar haramta safarar bakin haure a Nijar. Musa Bashir yana bayani kan tsarin wayar da kan waɗanda abin ya shafa. Sai lokaci ya kubuce mana. Yau za mu ci gaba da sauraron shawarar Musa Bashir. Bismillah Malam. Mhm. sai dai abin da ya fi kyau ana sensibilisation ana waye mutane kai na in kai haka ga laifin da zai same ka ko kuma su ma kansu bakin hauren su gyara irin zaman su mhm. tunda gaskiya mutum shi ma sai ya gyara zaman shi don wani abu kai ya zo masa mhm. kamar yanzu kaga muna kwanta musu muka samu dama kamar su gane mace ya kamata ta yi shiga wadda irin ta mace yawa mace kin huto da wata kasa kin zo kasar musulmi kuma ki wata shiga wadda ke da kanki kin yi provokin mutum to tun da kaga bangaren shari'a ana cewa abun da ake cewa provocation mm. don akwai provocation da kake yi ke mace kin sa kananan kaya kin yadda kika sha hankalin wani mm. wani abu ya faru da ke to dole sai an yi magana mm. wannan ƙananan kayan da ya kika sa kika sha hankalin shi mm. to muna dan musu jawabi mu ce munan al'adun mu ba haka bane ku yi dubara ku nemi hijabi sai ku saka a wanda zai iya ma ganewa in ba kun yi magana ba ya ce a wannan ai ba ai kasa ba ce ai wannan ai yare ce to zai wahala kaga an gane irin wannan to amma in suka saka hijabi kaga an ɓace to yanzu dai muna ba su irin jawaban suna ganewa kuma irin kara da za su iya kawowa sai ga kamar gaskiya a zau wasu a matsayin bayan haure sai ga mutum ya zo gidan gwamnati sai gan shi da ɗan kilot a matsayin shi na namiji da debarar da kilot kuma ka zo wurin hukuma da ƙananan kaya ka zo wurin hukuma ka ce kara kaka to ya kamata ka girma tuta ƙasa da za ka shigo inda za ka shigo inda hukuma ce ta ƙasa za ka ga tuta to wannan ya kamata a girma ƙasa muna kwanta musu in za su shigo wannan gurin sisi shiga mai kyau wanda za a karbe su hannu biyu to muna cikin irin muna ba su irin wannan jawaban ban Allah ba mu dama duk muna idan muka dawo wurinka ka Aminu yau kusan watanni uku da aka soke wannan doka kuma yan kasuwa suna ɗaya daga cikin da suka yi murna matuƙa da wannan soke doka shin kun samu wani sauyi ganin cewa yau watanni uku ta fuskar da aka soke wannan doka a gaskiya sauyi da sai a ce ana cikin jira mhm. ana cikin jira saboda abu ne ya riga ya faru kamar ciwo ne in aka riga aka kamu mm. ai dole sai an warke tukwanan sannan mm. za a samu amurbu ko magani da sanni sanni yawwa magani da sanni sanni ke zuwa ba mm-hmm. sai a hankali daga baya dai in abin ya kankama tunda gaskiya ai har yanzu abin bai kankama ba mm. ana dai yi da guda biyu uku hakan suna dan jajjefawa mm-hmm. amma irin yadda aka san caga can caga ta agadasu da yadda aka santa mm-hmm. yanzu ko rabin ta babu a gaskiya sai dai a gaba illa dokar a can baya ta muku eh dokar gaskiya ta kawo koma baya fiye da yadda ba zato mhm. saboda da yawa sun rasa ayyukansu mhm. akwai fami ma za a ce maka ma wanda da yawa sun tarwatse mhm. wasu yanzu ba wai mazajen ba matan ma ba sana akwai wanda yake ni na san shi lokacin caga yana da mace ta kai fudu amma yanzu matan ma ba sana ba ma shi ba babu ba abin da za a yi babu ba ta dokuwa illa ce aka yi ba karama ba sai dai allah ya kasa sauƙin abu malam isuf emut ku ne kuka sha gwagwarmayar ganin jawabin dokar an soke ta ta hanyar shawarwari ga hukumomin kansu ko kuma gwamnatin niger musamman ma dai wannan gwamnatin ta soji kuna ɗaya daga cikin wanda kuka ba da shawara na a soke wannan dokar har gangamin da kuka yi na goyon bayan soji babban dalilin ma yin shi soke dokar da kuma dakarun kasashen ketare da suke cikin kasar nijar a jirge da su tattara su bar kasar sai gashi yanzu gwamnati ta soke wannan dokar shi yanzu bayan soke dokar kuma wani irin shawarwari ne ya kamata ku bawa wa gwamnatin dangane cewa dokar ba ta zo da wani sabon salo ba na daban maimakon a ci amfaninta sai a ga rashin amfaninta ya fi amfaninta yawa. don ka mu fatanmu ka soke dokar ga ya zo da waɗansu illoli daban haka zai ba makiya dama mm-hmm. uh, magunguna bisa kan sokewar ga da aka yi yanzu abin da su al'umma suka sani da in an ganka da bakin haure in ce an ganka da bugwari kamar an ganka da kwaya mai mm-hmm. yanzu kana iya ka da su ana iya ganin ku ba tare da an kama ka ba mm-hmm. to wannan shine talakawan suka sani me babu waɗansu ka'idodi da aka fito na cewa yanzu masu sosi su sana'ar gata yadda za su bi hmm. su 'yan sana'ar gasarin da aka aza musu wanda ya kamata su yi don gwamnati ta amfana da wannan abin da ake cewa migration wannan fatauci hmm. su kuma al'umma su amfana kenan shawarar da muka mun ma ba da ta tun ba yau ba da su gwamnati musamman na agadis hmm. tunda akwai hukumomi na na agade suna iya fuddo sari na ga su 'yan caga hayar da ya kamata su bi domin wannan sana'a su su ci amfaninta su kuma hukumomin gari su ci amfaninta su kuma bakin hauren su samu hankalin su ya kwanta san da cewa lalle suna iya zuwa mhm. kuma su ta yi ba tare da sun gamu da matsalolin da suka gama a kwanakin ba mhm. saboda kakkumance da eh, suna da yawa waɗanda aka zibge na agades mhm. su kan kansu ba zama agades san zama agades ba suke saboda sun zo ne don su yi gaba an zo an zibge su har ya kai ma hulda tsakaninsu da al'umma ta zama matsala sosai don an samu korafi da dama bisa kan waɗanda aka zibge nan wani bi suna ma 'yan gari kwace fade da dire-dire dai haka mm. su kan kansu to ba fatan su ne ba haka kenan yanzu babban burin mu kamar yadda shi aminu ya ce caga hayo bata dawo ba kamar yadda aka ta da mm-hmm. yadda na ce muku hayo labari bai kai ga sauran waɗanda su ne uh, aka sani saboda shi wannan migration fataucin nan mm-hmm. 'yan niger in sun yi su je libi ne mai waɗanda suke zuwa don su ta yi turai kin nan mm-hmm. yawancinsu su ne 'yan gambia 'yan cote d'ivoire 'yan ghana da 'yan nigeria ba yawancinsu ba 'yan niger ne mhm. 'yan niger mun san muna zuwa alger libi mai waɗanda suke zuba kuɗi sosai bisa kan wannan sana'a mhm. wanda idan ka ce baka jika ɗari ka kai shi ya baka to su ne masu fitowa daga ghana daga kasashe na sidiya wadancan mai 'yan niger dama wannan zirga-zirga zuwa libi alger mun santa mhm. kenan yanzu fatanmu kan su waɗancan 'yan wa 'yan kasashen can su samu labari mhm. su rinka zo mana a dubbai kowace rana ya kamata nan mu fuddo sarin da in sun zo za su zuwa su ji daɗin zuwan da suka yi kuma su samu su ta cikin lokacin da suke so ba tare da an takura musu ba kuma a yi yadda su 'yan cuwacuwa za su ci amfana su ci riba a sana'ar ga su da ita mai ta samu tana haye kudin shigowa waɗanda za ta iya aikin gari da su insha bilal a tun bayan soke dokar yanzu ya za a kwatanta yadda baki ke zuwa cikin tasha domin su tafi turai ko su libya ko algeria yanzu maganar da za mu yi duka maganganu an yi su doka ita ce take da baibayin kowa mhm. eh, da baibayin karhe ce an babu doka ba abin da za a yi ku duba cikin gida da kanshin babu doka abin da ke zama. yanzu eh, kundin kusancin caga wanga yaro yanzu ya dauki kusancin wani mutum ya kama ka mutanen ka gan shi da halin shi ma ka san shi ba mutum ba ne to mu abin da muke fata muna so a yi shi tun da aiki da muka sani ne eh, Dan caga ya zamantu wane ne kuma zai kama ka mutane wa ya kama wannan mutane kuma wani irin mutane ne wanda kai ka kawo amma dai mutum jalau jalau ka gan shi kama mahaukaci mhm. ya ga wannan da eh, buhu ya shawo shi ga wanda kuma ya shawo shi mhm. shi da kanshi bai sabin da sha da sai sai ya sha wani abu hankalin shi ya fita ya dinga zuwa yana gudu kawai muna kallon su sai su babu mamaki mhm. kenan ya zamanto sarin da kuka ce yanzu dokar da kuka ce yanzu a zamanto ni misali ni ina da gidana ko ina da wurina ko cikin tasha nake wani waje an san ni wane ne mhm. kuma wai bani in ci wanga aikin mhm. ba in shi bahaman mhm. to na yi shi bahaman na mai da shi bahaman kenan kai magabaci ne kuma kana da dokakka da kanka kana da takardun ke da maka yanzu babu da baibe ga mutum sai fediru da kashe fudu kenan su ne da babu su ka ga mu da mutane can ka cika mota ka kai wa mu ko muka ganta can daji muka mota wata abanta ta cat mil wata a dus mil wata amata wi mil rishin gaskiya kenan to ta bi gaskiya ba mai ka mota da an saida ka sandika ta saida ka ko polisiya saida ka za ka fudu da ka shi fudu abin da sai ke maka ga yakacin mutanen ka nan tsakanin ka da mai iko kenan yin su mai mota da kanshi tsaga ku yi mata lokaci eh, yana yi karewa za ta yi mhm. saboda yau mutum ya je can in cika mai mota in yi kashe maraba in miliyan guda zan ba shi jikka dari shidda in doki dari fudu kenan ni kenan yau na cika maka mota ka bani hakki na daidai na tauki jikka dari na baka shi kadari tara kudin ka ne mhm. kenan yau da mai mota da kanshi ya san ta gabata da amfani mhm. kalan da stan wannan bai da amfani da bayanan bilal afunuru za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu dora yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da hamid mahmud wanda ya shirin a jihar agadez na kasar nijar sai solomon abu wanda ya daidaita sautin shirin madina dauda ce ke cewa mu zama lafiya a gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban ƙasa da firaminista. Kuma a wanne ne talaka zai fi samun sassauci? Mai tambaya, Malami Kura garin Sarkin Noma a jihar Yoba, Najeriya. To idan mai tambayar malam malami kurra da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na farko na ansar da wakilin a shiyar Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar Modubba Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce. wato maganan prime minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne duka su bi shugabanni ne ya wato data menene bambancin su to duba da cewa kace dukkanin su shugabanni ne menene bambancin su inda tsarin mulki ya tanada inda tsarin mulki ya tanada za a kira wannan prime minister sai a kira shi prime minister inda tsarin mulki ya tanada a kira wannan shugaban kasa kuma a kira shugaban kasa sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu um, shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko sa'an wannan prime minister kuma shugaban kasa ne amma yana da wani wa'ansu abubuwa watakila wancan shugaban kasan yake da shi shi bai da shi. To, dakta kamar menene shugaban kasa yake da shi wanda prime minister bai da shi kuma menene prime minister yake da shi wanda shugaban kasa bai da shi misali. Alal misali zaɓen shugaban kasa ana zaɓe ne na gama gari wanda kasar gaba ɗaya za ta zaɓe shi a matsayin shugaban kasa. sa'annan nan shi prime minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taɓa yi ba zaɓen gama gari ake masa ba ana zaɓen sa ne a matsayin prime minister lokacin da ya ci zaɓe a mazaɓarsa na gundumar da ya fita wato daga cikin 'yan majalisu a nan ake zaɓen prime minister misali in an yi zaɓen senatoci a Najeriya in sun je Abuja sai su zaɓi ɗaya daga cikin su ya zama prime minister wannan shine ake kiran prime minister to amma yadda shi matambayi zai gane bari in fara fassara masa yadda Najeriya ta gudanar zaɓen prime prime minister wannan tsarin mulki na iri na prime minister Najeriya ta taɓa yi shekaru da dama da suka wuce sa'an nan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani da yanzu yanzu wanda shugaban kasa yake da cikakken iko wanda ake zaben sa a duk mazafa a Najeriya na farko Najeriya ta samu yancin kai a alif dubu ɗaya ɗari tara da sittin a wannan tsarin mulki da ita England ta shimfiɗa mana ta shimfiɗa mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba ɗaya prime minister zaben prime minister lokacin aka tsarin mulki wato da turai turanci yake kiran parliamentary system of government don haka da aka samu da aka samu yancin kai 1960 wannan tsarin muka fara an yi zaɓe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba ɗaya suka haɗu a Lagos a wancan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya suka haɗu a Lagos daga cikin 'yan majalisu wanda jam'iyyar su ta firin jayi dama haka tsarin mulkin ya tanadar wanda jam'iyyar su ta firin jayi daga cikin su ne za a zaɓa prime minister daga cikin su ne za a zaɓa shugaban ƙasa a amma wancan tsarin mulkin shugaban kasa a wannan wurin shugaban kasa ne kawai na ceremonial president wato na buki sunansa bai da cikakken iko a wancan tsarin don haka da aka yi zaɓe a mazaɓu a jihohi a cikin najeriya wato northern najeriya da eastern najeriya da kuma western najeriya suka haɗu a lagos babu jam'iyya guda ɗaya wanda take da ƙarfin ikon da za ta zaɓi prime minister ita kaɗai domin sai mutum yana da ƙarfin iko da zai zaɓi prime minister shi kaɗai wannan fatin za ta zaɓa don haka suna buƙatan a alliance abin da ake cewa su yi auren juna da aka yi alliance an yi alliance tsakanin party guda biyu ne npc daga arewa wato northern people congress tare da ncnc wato national council of nigerian citizen daga can um, um, south east nigeria under leadership of um, dr namdi azikwe su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu daga cikinsu sai aka zaɓi prime minister wanda mafi karfi kenan wanda ke da karfin iko na gwamnati aka zaɓi sa abubakar tafawa balewa ya zama na farkon prime minister a tarihin Najeriya wanda kuma ba sake yi ba zuwa yanzu. Sa'an nan aka zaɓi shugaban ƙasa har a wancan tsarin ma akwai shugaban ƙasa amma shugaban ƙasan bai da cikakken iko shugaban ƙasa ne na jeka na yi ka wanda da turanci ake kiransa ceremonial president. A wannan lokacin sai aka zaɓi Dr. Namdi Azikwe shine ya zama shugaban ƙasar Najeriya amma na buki ne ake kiransa in, in akwai bukukuwa Najeriya shine zai jagoranci bukukuwa bukukuwa kamar yaya wani irin buki irin bukin rantsar da shugaban kasa prime minister kenan shine zai jagoranci rantsar da su haka kuma in an yi baki daga waje irin su ambassadors da dai manyan manyan baki da za a yi daga kasan waje shine zai je ya karbe su daga iyapu da kawo cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukansa na shugaban kasa a wancan lokacin dr namdi aziku a tsarin mulkin prime minister kenan wanda ake kiran parliamentary system of government to doctor da aka yi wannan haɗakar kuma aka yi wannan shugabanci na Prime Minister da kuma na ah, shi shugaban ƙasa na biki wato kamar yadda ka bazayyana yaya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da hanzarin an nan samu tasgaro daga baya to da aka yi mutane biyu din nan jam'iyyar su ta ɗauka su suka yi haɗaka wato marriage of alliance da suka yi haɗaka sai ɗaya ya ɗauki prime minister ɗaya kuma aka ba shugaban ƙasa sauran mutum ɗaya in za ku iya tunawa akwai AG AG shi kuma ƙarƙashin chief awolowo to dokta shi ma chief awolowo yana cikin waɗannan waɗanda suke gudanar da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan ko dai shi bai haɗa gwamnati da su ba don haka shi ya zama shi ne babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an ƙarƙashin jam'iyyar nashi na AG to wannan tsarin mulkin illarsa ɗaya ne za ku zabi prime minister a yau gobe in an gaji da shi za a iya sallamansa to data in an gaji da shi za a iya sallamansa kuma ko me yasa ko dai haka tsarin yake domin ba zaben gama gari aka masa ba ba zaɓe ne wanda 'yan majalisu a lagos suka zaɓe shi duk ran da suka ce sun ishe shi kuma za su cire su sake zaɓen wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban ƙasar ma bara a nemi a ji bakinsa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabu rarrabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar wannan inda prime minister yake wa'ansu suka ce ba sa son shi daga ran da suka ce ba sa son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son shi za su iya su je su nemi wani 'yan jam'iyya su haɗa kai in sun haɗa kai za su kore shi za a cire prime minister. To yanzu dakta yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ko wani annashuwa ko wani jin daɗi haka. In jam'iyyar nan ta ci gaba da cin zaɓe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi kuma mutumin prime minister nan yana cin zaɓe a mazaɓarsa wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita zai iya yin shekara talatin yana prime minister ba wanda zai iya cire shi domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaɓensa za a yi a majalisa duk lokacin da fatinsa ya ci zaɓe zai zai iya zama prime minister don haka babu tsarin dokan da yace zai shekara hudu ya tafi ko shekara uku ya tafi ko shekara takwas ya tafi a'a zai iya yin wata daya a cire shi sati biyu a cire shi in farko awa daya ma zai iya yi a ce an gaji da shi a cire shi to kaga wannan akwai masifa a ciki so wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce da aka samu aka aka sojoji suka shigo cikin mulki suka kakkashe wayannan mutanen da na kirga muku irin su tafawa balewa Ahmadu Bello uh, um, uh, kisa akintola da sauran manya-manyan sojojin najeriya a january 1966 najeriya ta koma ƙarƙashin sojoji na shekaru da dama to dakta yaushe ne kuma uh, najeriya ta sake dawa kan mulkin demokuraɗiyya na zaben shugaban ƙasa na gama gari wadda yanzu haka najeriya ke kanta a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da tara lokacin da najeriya ta sake koma ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda shi kadai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma a nan shi shugaban kasa zaben ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an da kuri'a na shugaban kasa a wuri wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi shi tsarin mulki ta zai shekara hudu ne ba wanda zai cire shi da sauki. yanzu dakta shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a najeriya idan aka riga aka yi zaɓe aka koka da ƙuri'u eh, jam'iyyarsa ta ci ya ɗare kan ga mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan. akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taɓa yi a najeriya ba ba a taɓa yi a ƙasashe da dama a duniya ba in an zaɓe shi yana da ƙarfin ikon shekara hudu bayan shekara hudu kuma yana da ƙarfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulki namu na najeriya Najeriya yanzu ya sake yi na shekara takwas in yayi shekara takwas ya gama to tsarin mulki ta kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irinsa ba zai sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatansa a nan kuma ko ko shi kadai ake bukata a Najeriya in ya shekara takwas ya kare ba zai koma ba wannan shi tsarin mulki da ake kira presidential amma wannan shugaban kasan fa kamar yadda na gaya muku shi mai cikakken iko ne to shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake ta a kai yaya bambancin ayyukansu yake da wancan shugaban ƙasa na biki da kuma firaminista akwai bambancin ayyukan ne akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abin yana nan kan yadda waɗancan suka ɗora a baya duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na firaminista da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri to duk tsare-tsaren an kawo an jibga ma shi shugaban ƙasa mai cikakken iko a nan, shi ne shugaban ƙasa shi ne mai tare baki shi ne mai karɓan baki shi ne mai seremoni shi ne duk abin da kake bukata a matsayinsa na shugaban kasa shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga Amerika a 1979 suka ɗauko shi suka kawo a nan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulkin da Najeriya take amfani da shi kenan. A wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar yadda na gaya muku yana da ƙarfin iko na shekara hudu zuwa takwas in Allah ya sanya da rabo. Cire shi a matsayin shugaban kasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya a kai impeachment a national assembly a national assembly ta impeachment nashi za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya to amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban ƙasa da firaminista da ma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adama najeriya da wakilinmu a shiyar adama da taraba muhammad salisu lado da mu julie leathers gresham da kuma injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wasu wassalam. a gaida Ibrahim Garba. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da Fiona wa mayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.